Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 15 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ma'aikatar tsaron Amurka ta ce wani jirgin yakin rasha ya yi karo da wani jirgin amurka mara matuki wanda ya hakan ya sa jirgin ya tarwatse kuma jirgin shine ke tattara bayanan sirri sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara yada zango a addis ababa babban birnin kasar habasha a ziyarar wuni biyu da yake yi a dahiyar afirka kana kwamandan operation haɗin kai da ake kira major general sambo ibrahim ali ya kaddamar da wata kotun soja ta musamman a barikin malari da ke domin gurfanar da wasu sojoji da ake zargin su da aikatar laifuka. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki a kai ga zaben gwamnoni a kusan dukkan jihohin Najeriya ranar Asabar mai zuwa. gandunar 'yan sandan kasar ta ce tana nazarin kalaman da 'yan siyasa ke yi na tada husuma kuma za ta ɗauki mataki a kansu. Bayan haka za ku ji cewa matsalar karancin man fetur na ci gaba da ciwo 'yan Najeriya tuwo a kwarya yayin da ake kusantar zaben. Isa Abdullahi mai sharhi kan harkokin tattalin arzikin ƙasa ya ce ya kamata gwamnati ta yi tsayin daka akan batun mai a Najeriya. wannan layin mai matsala ce ta rashin samar da yanayi mai kyau yadda za a samar da tacaccen man fetur nan a cikin gida kuma mun yi sake mai yawa kasashen waje sun yi dumu-dumu akan harkar man fetur a cikin najeriya mutanen najeriya marasa kishin kasa sun shiga dumu-dumu suma ba za su taba so su ga abin ya gyaru ba sai dai idan an yi tsayuwar daka To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. ma'aikatar sojan amurka ta ce wani jirgin yakin rasha ya ci karo da wani jirgin amurka mara matuki mai tattara bayanan sirri da ke aikin bincike a sararin samaniyar kasa da kasa da kan tekun bahar aswad lamarin da ya sanadiyyar tarwatsewan jirgin mara matuki wani jami'in ma'aikatar sojan amurka da ba a bayyana sunansa ba ya shaida murya amurka cewa ba a gano jirgin amurka mara matukin ba mai lamba mq 9 ma'aikatar tsaron rasha ta ɗora laifin hatsarin akan jirgi mara matukin kana ta ce jirginta mai lamba su-27 bai samu tuntubar ma'aikatar jiragen saman amurka ba kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince ya ce amurka ta gayyaci jakadar rasha akan wannan hatsarin domin ya mata bayani tuni aka yi wa shugaban amurka joe biden karin bayani game da wannan hatsari a cewar kakakin fadar white house john kirby sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara yada zango a addis ababa babban birnin kasar habasha a ziyararsa ta wuni biyu zuwa nahiyar afirka bulaguro nasa wani bangare ne na zurfafa mu'amalan amurka da nahiyar dangantakan amurka da kasar habasha ta yi tsami a cikin shekaru biyu da suka shuɗe sakamakon mummunan yakin basasa da ya sanadiyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta sun kai dubu ɗari biyar saboda yaƙi da yunwa da kuma rashin samun magani wasu dubun dubata kuma sun rasa muhallansu a yau laraba ne blinken zai gana da prime minister habasha abi ahmad ana kuma sa ran zai hadu da jami'an yankin tigiri ziyarar tasa za ta mai da hankali ne akan aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a watan nuwamban bara da ta kawo ƙarshen tashin hankali a yankin tigiri da ke arewacin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamandan operation haɗin kai major general sambo ali ibrahim ya kaddamar da wata kotu na soja ta musamman a barikin malari da ke cikin garin maiduguri domin gurfanar da wasu sojoji da ake zargin su da aikata laifuka daban-daban ya ce ana zargin su da aikata laifuka ne da suka hada da kisan kai da wasa a gurin aiki da kuma cin zarafin al'umma da sauransu waɗannan sojojin da aka ce sun kai kimanin talatin sun gurfana a gaban kotu ne a cikin kayan sarki majojanar ibrahim sabba ali ya yi wa haruna dauda biyu karin haske akan dalilin da yasa aka gurfanar da sojojin mu tabbatar cewa an nuna adalci an adalci mutum ba za a soja dai ba za a hukunta shi ba kan wani laifin da bai yi ba ko kuma a kan zargi duk wani soja da aka kama da laifi ko ana zargin shi ya wani laifi dole sai an yi bincike akan abin da ya yi don a tabbatar an ɗauki matakin da ya kamata an hukunta shi yadda ya kamata domin ruguwan da suke kallo su yi abin da ya kamata kamanta abin da ya kamata su kamanta dokokin da kamar da ka sani akwai laifukan da ya shafi aikinmu na aikin soja wanda suke kunshe a cikin armed forces act namu to duk wayannan laifukan suna ciki ranka da jana kamar waɗannan sojoji da gurfanar a gaban wannan kotun na musamman wato kotun soja ba gani kamar ana kokarin karya ma sauran karfin gwiwa ne ganin cewa suna kokarin yaki ne da yayan gungiyar boko haram ko kuma kokarin kare kansu mm, a gidan soja akwai tsarin da muke da shi ba kowane laifin da soja ya za a gurfanar shi gaban kotu ba in dai kaga soja ya zo gaban kotu to ya yi wani babban laifi ko ana zargin shi da yin laifin da ba za a kyale shi ta shi ma barista abdulkadir muhammad na ɗaya daga cikin lauyoyin wanda ke kare waɗanda ake zargan da kuma ke kare wasu sojoji guda uku ga abin da ke cewa eh ya danganta da kowa laifin shi amma mu namu loss of rifle ne na batawan bindigogi da sauransu akwai kuma na kashe mutum haka da wasu abubuwa na guduwa a wajen yaki da sauransu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla an jima kaɗan baba yakubu makeri zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu duk da faɗakarwa da magabata suka yi wa 'yan siyasa a najeriya har yanzu ana samun masu farta munanan kalamai da ke iya tada zaune tsaye a lokutan zaɓe wani lamari da ya sa rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce tana nazarin kalaman da wasu 'yan siyasa ke yi masu tayar da husuma kuma za ta ɗauki mataki a kansu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto. Yadda aka gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na tarayyar Najeriya baya da sanasaba da abin da ke ci gaba da tunzura wasu 'yan siyasa suna furta kalamai munana waɗanda ke iya tayar da fitina a zaben da ke tafi na gwamnoni alal misali irin yadda rundunar 'yan sanda ta ayyana neman dan majalisar dokoki na mazaɓar cikin garin bauchi ruwa a jallo akan zargin haɗa baki da tayar da fitina manuniya ce ga yadda 'yan siyasa ke ci gaba da rura wutar fitina duk da hannun ka mai sanda da magabata ke musu a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya tun kafin sarkin musulmi muhammadu sa'ada abubakar ya zaunar da 'yan takarar gwamna wuri daya ya ja musu kunne an samu su munanan kalamai da 'yan siyasa suka furta duk da yake irin waɗannan kalaman suna da yawa kuma dukkanin jam'iyyun apc da pdp sun furta irin su wanda ya fi ɗaukar hankalin jama'a shine wanda ake cewa shugaban jam'iyyar apc ne na tambol ya furta kuma akan haka na tuntubi jagororin jam'iyyar inda kakakinta sama bello don chadi ke cewa kalaman da chairman na tambol ya yi gaskiya sun yi nauyi amma kuma ko shi in ka ba ya samo asali ne daga kalaman da mai girma gwamna yi kamata a ba duk ɗan ƙasa dama shi jiha a ce to wasu abubuwa sukan samo asali daga wasu kalamai waɗanda wasu ka yi magoya bayan jam'iyyar pdp ma sun furta kalamai da ke iya tunzura jama'a kamar waɗanda ake cewa gwamna da kansa ya furta kuma akan haka na tuntubi kakakin jam'iyyar hassan sahabi sanyin nawal mai girma gwamna babu inda ya kalami na wanda bai dace ba magana da mai girma gwamna ke shine idan shiɗani ya zo harun zaɓe a kama shi a ɗaure shi a aje gehe a yi zaɓe. kada a bari ta dama mutane hankali dan mutum ya ɗauki kai ne shedani to kaga shine ke cewa kila da shi ake toci amma abin da wasu ke ganin cewa ai ba mutane ya kamata a ce ya ce su yi ba jami'an tsaro ya kamata ya ce su yi kamar haka ya ba mutane dama na su yi abu da kansu magana da gwamna ya yi ba magana ce wadda ce kawo tashi hankali ba magana ce ta a tauna tsakuwa domin a ta ji tsoro to ko mai jami'an tsaro ke yi domin kar karamar magana ta zama babba da yake kwanaki kaɗan suka rage ga zaɓuɓɓukan gwamna da 'yan majalisar dokoki na jiha. Muhammad Usainu Gumel shine kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto. Na farko dai kasancewar a halin yanzu shugabanmu Inspector General of Police ya riga ya ba mu umarni da cewar duk wani al'amari da ya zo gaba mu tabbatar da kafin mu yi arrest ya zama evidence zai sai ka tattara bayanai wanda ka tabbatar da da ka kama shi ba shi da wata hanya ta kubuta so ba wannan na tambuwar kawai ba ai akwai waɗansu da suka yi waɗannan maganganu da yawa wanda yake wasunsu ya saba wa abin da electoral law ta ce abi hmm. so mu rundunar mu ba mun kyale ba ne muna nan muna tattara wa'annan kalamai muna tattara bayanai da zaran ya tabbata lokacin da za a bi sai dai ka ji cewa yana hannunmu bayan mun gama jawabinsa sai kuma gabatar shi wajen alkali masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar farfesa bello daudun bada na ganin cewa akwai abin da ya kamata a yi don kwantar da waɗannan kalamai da ke iya zama barazana a lokutan zaɓuka. wata idan waɗanda suka yi kalamai na farko suna samuwa shi ya kamata su hito don inda duk sun ka hito sun ka ce suna kira ga mutane a zauna lafiya sannan kuma siyasa ba yaƙi ba ce a ba da goyon baya ga hukuma babu wanda adda hakkin shi ɗauki doka ga hannun shi hmm. haka in sun yi za ta wadatar to in su ta buwaya to su kuma manya sai su sa a sake bayani cewa an tattauna da suwa kuma an ji daɗin tattauna da su ana kira ga mutane su zauna lafiya. Ko bayan faɗakarwa da jan kunne da shugabannin al'umma ke yi, malaman addini ma sun da kufa ga jan hankulan 'yan siyasa domin kaucewa duk abin da kan iya tayar da husuma a lokutan zaɓuka har ma da bayan zaɓuka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Karuwan tunanin China akan rashin kyakkyawar makoma ga alakata da Amurka ya sa Beijing tana shirin shiga wani yakin da bata shirya yi ba a cewar wani kiyasi da wani babban jami'in bayanan sirri kan tsaro ya yi shugaban sashen leƙen asirin ma'aikatar tsaro wata hukumar china mai sa ido akan abokan hamayya dia ya yi kashedi a ce talata cewa akwai yiwuwar amurka da china za su shiga wani lokaci na tsanantar gaba da juna wanda beijing za ta shirya yin amfani da hanyoyi da dama wannan batun zai tabbata nan ba dadewa ba a fannoni da dama da za a iya samun rashin jituwa kama daga bangaren diplomasiya yada labarai tattalin arziki da kasuwanci in ji don gwade na dia yana faɗawa wani taro ta yadar gizo da cibiyar tattara bayanan sirri mai zaman kanta da kawancin ƙasa da ƙasa ta shirya shugaba Xi Jinping da wasu jigajigan jam'iyyar kwaminisanci ta kasar China suna kallon Amurka a matsayin wacce ke jan China daga cimma manufofinta na zama shugaba a duniya. Wadi ya kara da yin matashiya cewa halayen Beijing da tekun kudancin China da kuma ayyukanta a kan Taiwan na tabbatar da haka. A ƙarshe, jami'an somaliya sun yi kashedi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina karfin kungiyar 'yan ta'addan al-shabab da kuma isis yayin da hukumomi ke shirin kaddamar da wani aikin soji akan kungiyoyin biyu labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da ake gab da gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya, matsalar karancin man fetur na ci gaba da ciwo 'yan kasar tuwo kwarya. Lamarin da ka iya zama matsala wajen yin tafiye-tafiye zuwa jihohi don gudanar da zaben. Masana sun ce ya kamata gwamnati ta tashi tsaye a kan batun matsalar man fetur a Najeriya. wakiliyar muryar amurka hawa umar ta aiko mana da wannan rahoton A yanzu ana ganin kasashen da suka ci gaba wajen kafuwar tattalin arziki da kimiyya sun fara ajiye man fetur a matsayin wani babban jigon da ke tallafawa wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Har yanzu a Najeriya ƙasar ta dogara ne da man fetur duk da cewa ƙasa ce da ke da ɗimbin arzikin ma'adanai da ƙasar noma. Mutane kan shafe sa'o'i a kan layi a gidajen mai wanda hakan ke kawo matsala ko cikas ga sana'o'i har ma da lamuransu na yau da kullum. Na zaga gidajen man a Abuja ga kuma abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa. sunana alhaji ilyasu dalfati i suppose to have gone back to bida amma yau ban sama zan iya koma ba dole sun samu wurin da zan kwana allah saba nake nan na yi kusa zan shiga aka ce a dakata da saiwa yanzu aka yi rizumi ban san ba ko zan samu a danna sunana shafi idris rashin man shi ke kawo mana matsaloli irin wannan na shi ya yi tsada zai shiga ma yanzu yanayin tahe-tahe ma an rage ba fasinja saboda mai ya yi tsada a wurin da za ka je 1000 sai ki ga yanzu ya koma dubu biyu kin ga fasinja in dai ba wai tafiyar dole ba ce ba ka sauri za ki ga mutum ya tashi ya yi tafiya mai nisa ba yanzu haka baya ga karancin man wani abin dubawa kuma shine yadda farashin ya bambanta a jihohi da hakan zai iya kawo ta'azzarar talauci a wasu bangarorin kasar isa abdullahi mai sharhi ne kan tattalin arzikin kasa ya ce sai gwamnati ta tsaya tsayin daka don gyara yadda ake tafi da harkar man fetur a kasar wannan layin mai ah, matsala ce ta ah, rashin samar da yanayi mai kyau yadda za a samar da tacaccen man fetur ɗin a cikin gida kuma mun yi sake mai yawa ƙasashen waje sun yi dumu-dumu akan harkar man fetur a cikin najeriya mutanen najeriya marasa kishin ƙasa sun shiga dumu-dumu su ma. ba za su taɓa so su ga abin ya gyaru ba sai dai idan an yi tsayuwar daka da gasken gaske waɗansu sun gwammace a maimakon a tace mai a najeriya gara su dinga karɓan canjin kuɗi daga bankin najeriya za su je babban banki a farashi na gwamnati da ƙaryar za su je su siyo man fetur su canja shi a bayan fage so da yawa kuma mutane sun gwammace a shigo da man fetur din domin zai fi ba su wannan irin almundahana da cuwacuwa a cikin gwamnati saboda haka mutanen wajen nan sun datsa sun ga jini kuma sun ga cewa za su iya ta yi na ci gaba da haka da kuma a kirkiro mana matsalolin da ba kaman ba za mu iya warwarewa ba to mu kuma mun yadda da hakan dole ai wayannan gyara in ba haka ba Najeriya nan sai dai kuma yadda Allah ya so a harkar man fetur duk da cewa a koda yaushe gwamnatin kasar da manyan dillalan man na bayyana dalilan tashin farashin man amma a wannan karan dalilin ya sha bambam da wanda aka saba ji a baya. Abubakar mai gandi ɗakin gari shine jagoran kungiyar dillalan man fetur wato Ipman. Dogayen layi da aka gani yana da nasaba ne saboda zaben da aka yi na shugaban ƙasa. Mafi yawancin direbobi ba su je suka je wajen lodi ba. suna tunanin cewa za a samu rashin zaman lafiya amma a halin da ake ciki yanzu direbobinmu mun umurce su da su je su yo lodi su dawo da waɗannan kaya domin a fara saida ma jama'a kuma idan kin lura za ki ga a nan cikin abuja an ɗan fara samun sauƙin wannan yanayi na dogayen layi ana sa ran samun sauƙin lamarin bayan kammala zaben gwamnoni da za a yi a ranar asabar dinnan mai zuwa hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida hawa umar yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya. yayin da wata kotu a kano ta ba da belin dan majalisar wakilai alhassan ado doguwa da ake tuhuma da kisan kai wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba za ta sabu ba hankali ya karkata kan yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ƙarshen mako. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa makonni biyu da suka gabata ne, 'yan sanda suka kama shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya, Alhassan Ado Doguwa. Bisa zargin tara tarzomar zaɓe ciki har da kisan mutane a garin tudun wadar ɗan kandai a jihar Kano. A makon jiya kuma gwamnatin jihar ta Kano ta yi alkawarin cewa za ta gurfanar da ɗan majalisar wakilan mai neman tazarci a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin jihar a gaban kotu. inda har ma aka jiyo kwamishinan shari'ar na jihar barista musa abdullahi lawan yana shaida wa manema labarai cewa hakika akwai tuhuma akan alhassan ado doguwa dangane da waccan tarzomar to sai dai kuma a ranar litinin ta makon jiya babbar kotun tarayya da ke kano ta ba da belin shi alhassan ado doguwa kwana uku bayan da kotun majistare ta kano ta miƙa shi a jiya a gidan gyara hali gabanin kammala tattara bayanan da suka kamata domin gurfanar da shi a gaban kotu wannan ya sa masu fafutukar kare hakkin bil'adama da tabbatar da adalci a jihar ta kano suka soma zargin kwamishinan shari'a na jihar da kafar ungulu ta hanyar jan kafa wajen gabatar da dan majalisar a gaban sabuwar kotu ta gaba kwamarar kabiru sa'idu dakata na gamayyar kungiyoyin tabbatar da adalci na kano yana ganin cewa akwai alamun sha'awar gwamnati ko kwamishinan na shari'a na jihar na kariyar wanda ake zargin domin idan ba shi da interest me zai hana ranar da ita kotun tarayya ta ba da belin shi me sa bai ɗaukaka ƙara ba domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da ta yi sannan abu na biyu idan an ce kotun majistare da aka je ba ta da hurumi ita ma wannan kotun da aka zo ta tarayya ba ta da hurumi me yasa shi kwamishinan shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba an ba da wannan beli a ranar litinin yanzu ana maganar wajen kwana takwas da ba da wannan beli amma har yanzu babu wani abu da aka yi kuma karkamanta dama zargi ya yi karfi akan cewa za a yi amfani da wani eh, surkulle na shari'a da da masana suke kiran shi nole ma'ana wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya ba mu shi a toni janar dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan kes din to wannan abin ya karfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari idan abin nan ya ci gaba a haka wallahi idan aka ci gaba da jan kafa ba a yi abin da ya kamata ba muka ga mahukunta a matakin tarayya su ma ba su tsoma baki an yi abin da ya kamata ba ba fa abin da za mu fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya domin wannan abin abin kisan kai ne cin zarafin bil'adama ne a ina ake bankawa mutum wuta a kona mutum sannan kuma a ce an shashantar da maganar shi ma dai tsohon jami'in kwamitin dakile yaduwar kananan makamai a afirka ta yamma kwamarade haya aibu ungugu cewa ya yi biri ya yi kama da mutum. Muna zara ido, muna saurari, muna so mu ga abin da zai faru domin al'umma abin da ya sa kaga ta yi shiru ta gamsu da cewar shari'a za ta yi aikinta. Wannan in har gwamnatin Najeriya ba ta fito karara ta bayyana matsayinta akan wannan al'amari ba zai zubar da mutuncinta irin duniya. Shin zargi dama har yanzu zargi ne to amma kotu ita za ta bayar to amma matakin farko ma a je kotun ai shine mataki na farko ai ba ma a fara tuna ba ma a fara zargin ba yanzu saboda ai in ba kai mutum ba ba a zargin sa so yanzu mu ɗauka ma shi ai alasan ado doguwa ba a zargin sa saboda ba kai shi kotu ba a halin yanzu an ba da shi bil kuma babu wata kotu yanzu da take tuhumarsa da wannan laifin domin ba a kai shi ba saboda haka yanzu ne ake jira a ga shin ana zargin sa ba o oh, yanzu ya fita daga zargi kenan a to ai ke zargin sa yanzu ai sai ka kai shi kotu ne zaka tabbatar da cewa kana zargin sa to ba kai shi kotu ba yanzu an kai shi kotu daga baya an ce bata da mai da shauransa an zakar kuma har yanzu ba wani motsi da aka yi tabbatar abinda su suke faɗa gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi to sai sun kokari sun kai shi din sannan za a tabbatar da zargin ma sai dai kuma wakilin mu a Kano ya yi ta kokarin tuntubar kwamishinan na shari'a na Kano barista Musa Lawan Abdullahi a lokuta daban-daban amma ya ki cewa uffan akan zarge-zargen da ake yi masa to amma masanin shari'a barista audu bula mabukarti ya yi ƙarin haske kan matsayar shari'ar da belin da aka bayar da kuma halayyar gwamnati da kwamishinan shari'a kan lamarin doka ta haramta ba da belin wanda ake zargi da hukuncin kisa to amma abin da ya faru a wannan maganar shine cewa su 'yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun majistire karkashin abin da ake kira holding charge ita kuma kotun majistire ba ta da hurumin ta saurari shari'ar kisa amma kuma sai ta tura doguwa gidan kurkuku su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa daurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karya 'yancin shi na bil'adama karkashin babi na hudu na kundin tsarin mulkin najeriya dalili ko shine ita kotun da take rike da shi ba ta da hurumin rike shi saboda haka rike shin haramtaccen abu ne bayan sun gabatar da abin da ake kira 'expert' application wato neman bangare daya ba tare da ita kotu ta saurari bangaren gwamnati ko 'yan sanda ba sai ita ita kotu sai ta ba da belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun majistare din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa to gaskiya ne cewa ita kotun majistare ba ta da hurumi a wannan maganar To amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta ba da wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi. Kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun majistire haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne to amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da za mu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar kano aka yi wannan abu ko babu mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba wa doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli abu na biyu shine ita wannan kotun da ta ba da beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karɓi belin doguwa idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin doguwa abu na uku shine to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi idan kuma gwamnatin jihar kano ta ki yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin dogo ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da haɗin bakin su ake ƙoƙarin sakin shi ko kuma aka sake shi. yanzu haka dai hankali ya karkata kan zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar asabar inda manazarta lamurin siyasa ke ganin cewa jam'iyyun hamayya na da kwarin gwiwa a jihohin da gwamnoninsu za su kammala wa'adin mulki a ranar 29 ga watan mayu mai zuwa musamman la'akari da yadda ta kaya a zaben shugaban kasa da ya gabata wasu daga cikin jihohin da lamarin ya shafa sun hada da kano a arewa maso yamma da ribas a arewa maso kudu da abia a kudu maso gabas sai filatu a arewa ta tsakiya da ekiti a kudu maso yamma da kuma taraba a arewa maso gabas. wani abin lura kuma shine dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai in ka ɗebe jihar zamfara za su kammala wa'adinsu ne a wannan karo a arewa maso gabas kuma dukkan gwamnonin shida idan ka ɗebe taraba suna neman ta zarce karo na biyu a ra'ayin mai fashin baki kan lamuran siyasa babbayo samanja maudo da alama zaɓe ne na kowa tashi ta fishe shi ya danganta ga yadda su mutanen jihar suka gani duk wani gwamna wanda ya aiki wa jiharsa ba zai tsammanin zai faɗi ba ko da bai ci shugaban ƙasa ba amma dai ba zai faɗi ba kuma duk wani gwamna da zai zo ya kasance an san shi ya yi aiki wa mutane abin da ya kamata ya yi yayi za a dawo da shi irin waɗannan akwai jihohin da a gaskiya zaben da aka yi a wurin gaba ɗaya kusan 'yan majalisu su ba su koma ba a wasu guraren kuma za ka samu dan majalisa ɗaya ko biyu su suka koma to amma wannan ba zai nuna cewa shi gwamna zai iya faɗuwa ba a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa mahmud ibrahim kwari da nasiru adamu el sai jimbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. la a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ma'aikatar sojan amurka ta ce wajen jirgin yakin rasha ya ci karo da wajen jirgin amurka mara matuki mai tattara bayanan sirri da ke aiki da ke aikin bincike a sararin samaniyar kasa da kasa ta tekun bahar aswad lamarin da ya sanadiyyar tarwatsewar jirgi mara matukin sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya fara yada zango a addis ababa babban birnin kasar habasha a ziyararsa ta wani biyu zuwa nahiyar afirka bulaguro nasa wani bangare ne na zarfafa mu'amalar amurka da nahiyar dangantaka amurka da kasar habasha dai ta yi tsabi a cikin shekaru biyu da suka shuɗe sakamakon mummunan yakin basasa da ta yi sanadiyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta sun kai dubu ɗari biyar da saboda yaƙi da kuma yunwa da kuma rashin magani wasu dubun dubata kuma sun rasa mahallansu. su kwamandan operation haɗin kai manjo janar sambo ibrahim ali ya kaddamar da wata kotun soji ta musamman a barikin mai malari da ke garin maiduguri domin gurfanar da wasu sojoji da ake zargin su da aikata laifuka daban-daban ya ce zargin da ake musu na aikata laifukan sun hada ne da kisan kai da wasa a wurin aiki da kuma cin zarafin al'umma da sauransu. waɗannan sojojin da aka ce sun kai kimanin talatin sun gurfana a gaban kotu ne cikin kayan sarki To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan Macau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.